إن الحمد لله نحمدنا وتابعنا برحمتك يا أرحم الراحمين قال المصنف رحمه الله باب وداعة الكبير قال حدثنا عمرو الناكج وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت سهلة بنت سهل بنت سحير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وقد وقال قد علمت أنه رجل كبير زاد أمر في حديثه وكان قد شهد بدرا وفي رواية ابن أبي عمر فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم in tsaya inda muka yi magana cewa tsutsa nawa take haramtawa tsutsa nawa muka ce take haramtawa na akan kauli mafi inganci ko amma akwai sabani na cewa abin da bai kai haka ba ko akwai biyu akwai biyar akwai abin da ya fi biyu a madadin ce biyar ne satin da ya wuce akwai wanda ya tambaya kila kai ne ko cewa ta wanda ya girmafa ana shayar da shi wannan littafin da muka fara yana karatu na uku shine yana koyar da mu cewa shayar da nono yana haramta abin da nasaba ke haramtawa haka ne mun karanto daga farko cewa ita ce ka'idar ya harumu minar raba'ati ma ya harumu minar nasab duk abin da dangantaka ta jini take haramtawa to dangantaka ta shayarwa tana haramtawa in mace ta shayar da kai nono to matsayin mahaifiyarka take wajen wajen mai wajen haramcin aure ko wajen haramcin aure don haka baya halatta mace ta shayar da kai nono ka aure ta a matsayin mahaifiyar ka ce baya halatta mace ta shayar da kai nono ka aure iyarta domin matsayin mace ɗan ka ce baya halatta mace ta shayar da kai nono ka aure wata wanda ta shayar da ita nono domin ita ma matsayin mai take ɗan ka ce baya halatta mace ta shayar da kai nono yana yana halatta wannan tambayu mace ta shayar da kai nono ka auri ya kishiyarta yana halatta ka auri ya kishiyarta na'am na'am mace ta shayar da yanzu mun ce in mace ta shayar da kai nono bai halatta ka aure ta haka ne bai halatta ka auri diyarta bai halatta ka auri kanwarta ko yarta haka ne ko wanda kuka sha nono tare da ita yanzu iya kishiyarta yana halatta ka aure ta hun ku zai yanzu fikihun ku zai hito yana halatta ka iya kishiyarta baya halatta ba gobe saboda mai saboda ya taba kwagare ku eh. to ya yi ce saboda ya taba kwa ungoku a gudare ku sai bismillah alhaji yana halatta ko zai halatta yi ta eh yana halatta ba ya halatta eh wasu misali good akwai wani ansa ɗaya eh, eh, da suka ba da ansa ya ce bismillah yana halatta saboda nun. saboda ba ita sha da shi ba kan wata ita sha da shi aka ce wai halatta ko iya ce ga shayar da shi hmm. to yanzu ni a nan fikihun ku zai bayyana kun yi kokari a matsayin kaɗan di ce wanda ita dai baka faɗi ba kuma ba ta zaka abu bisha tafsiri za ka yi ya kishiyarta ya kishiyarta ɗaya da ce muku idan mijinta da shi ka sha nono ne ba ya halaka domin iya babanka ce to amma kishiyarta mutlakan ne zai yi tahita wani na aurenta sai ka sha nononta kaga wannan shi abbabanka ko baka duk iya ne baya halarta ka aura to amma sai tabbar shi ta sake shi ta je ta auri wata da kishiyoyi waɗanda kishiyoyin suna haranta ba su yan waɗanda kishiyoyin ba su haranta kun fahimta yanzu ko abin da tambaye ku cewa idan mace tare haramun ne ka auri iyan waccan da suka sha nono tare ko ɗanta da sauransu to sai ni ce muku ya kishiyarta kishiya tana iya yi mace ta yi aure biyar shida uku hudu ko ba haka ba ne ya kishiyarta ɗaya da ke haramta ka aura guda shine wadda mijinta shine babanka wata lokacin da aka shayar da kai nono shi ka aurenta to amma in ta sake shi ta ji ta aure wani kaga tana kishi da waccan shi wancan ba babanka bane ka yi auren iyanai ku koma ko ga nasaba haka ne ko ga nasaba haka ne kana iya auren iya kishiyan mamaka kana iya auren iya kishiyan mam ba duk iya kishiyar mamaka wakka ba lokacin da babanka mamaka take gidan babanka to iyan babanka su ɗan uwanka ne kishiyoyi amma in mamaka ta fita wannan gidan ta je mai dubu ta yi aure ta aure wani mutum dama yana da ƴaƴa mata Ina halatta ka aure su Bayan uwanka uwanka bane ba ka da komi da su ba amma kuma iyan kishiyan mamaka ne kun fahimta ko sai mun ko maimaitawa don haka ya haru min rauba ake ma ya haru minar nasab ina su ku kiyaye kawai don haka yana halatta ka auri iyanki ya kishiyar wadda ta shayar da kai baya halatta ka auri iyanta kuma lokaci da ya danganta tasiri za ta yi ta in dai babanka watan wanda ka sha nono ne wanda ke aurenta lokacin da ka sha nono to baya halatta ka auri ne don yanzu ba magana iyan kishiyar ta ake ba yanzu yan uwanka ne babanku ɗaya na shan nono amma idan shirin ta hita wani gidan ta je ta aure wani daban yana halatta don ko mahaifiyarka ta cikin ka yana halatta ka aure iyan kishiyoyinta wanda ba ɗayan mahaifinka ba kawai ta hita da gidan babanka ta je ta aure wani ko da ta aure shi yana da 'ya'ya ko daga baya aka yi mai ƴaƴa ina halatta ka aure su kun bayan kin iyan kishiyar mamarka ne yanzu mun fahimta ina so ita wani ta domin ku riƙe bakin abin da kuke iya riƙewa gwargwado na cewa yana haramta daga shayarwa abin da ke haramta daga nasaba mun fahimta ko don haka idan yaro ya sha nono satin da ya wuce mu yi magana a basakaci ga yaro ya sha nono na wanda ba mahaifiya kai ba sai in akwai lalura akwai bukata domin abubuwa da yawa ke rattabuwa yaron nan in ya sha zai yi wannan kawacci ce zai yi wannan ƴan ce kuna da alaka mai kyau sai ki sakaci na ɗanki ya sha nononta ko ki ba ɗanta nononki to kin haranta abubuwa da yawa nan gaba in suka girma ana so an haɗa auratayya ba ya halatta ya aure ya aure yake kowace iri ce kaga an an samu abin kaidi da yawa an raba maimakon a haɗa ko ya kwace ce uwa ku uban ku ɗaya in ki taso da ƴaƴanki da ƴaƴanta akwai aure amma tana ba ɗanki nono ko kina ba ɗanta nono in kin lalata kin lalata wannan alaƙar wanda suka sha nono ɗayi mu karanta cewa a kan kauli mafi inganci tsutsa biyar ne a kan ƙaunin mulyanci tsutsa biyar ne su ƙur'ani ya sauka da su aka shafe mai aka shafe tilawa aka shafe aka shafe kilawa aka ba hukuncin ko ƙur'ani ya fara sauka da shayarwa nawa tsutsa nawa goma aka shafe tilawa aka shafe hukuncin haka ne daga baya aka saukar da aya mai nuna harancin haranci da shayarwa guda biyar wanda aka shafe mai aka shafe tilawa amma ba a shafe mai ba ba a shafe hukuncin ba daga akan kauli mafi inganci akwai masu ganin shayarwa biyu akwai masu ganin shayarwa da tafi biyu inda tafi biyu akwai masu ganin cewa sai shayarwa biyar wannan shine kauli mafi inganci mun karanta to yau karatun da za mu yi ina son duk wannan muqaddiman ne domin mu dora ta akan karatun da za mu tashi yau a wani lokaci ne ake shayarwa a wani lokaci ne ake shayarwa kun ga maharamiya ke shiga fa yanzu yana magana shayarwa ba magana aure ɗaya ba ne yanzu ba magana aure ɗaya ba ne yanzu ku gaya min wasu kunci-kunci da ke ta'allakuwa da kunci-kunci da ba su ta'allakuwa ku gaya ne. yanzu in mace ta shayar da kai alaƙa ku da ita aure ɗaya ce ba ya halatta ka aure ta ba ya halatta ka aure ɗaya ta shi ne ko akwai wasu kunci hukunci yin bayani duk mun yi sunan mun yi wani ya yi tambaya na mai bayani in karanta yanzu mace in ta shayar da kai nono ni ke shiga na alaka tsakanin ku me bai shiga na alaka na babu aure tsakanin duk shi na muka ta karatu to gudu na ku tafi da shi ke cikin kai shi ne wannan tambaya na ta zama Makka, in mace ta shayar da kai nono ba wai baka auren ta ba dai kuna iya tafiya da ita makka tare kai an muharramin ta kuna tare da ta mai duburi tare kuna iya tafiya da ita kaza tare kuna iya zama tare kuna iya keɓancewa ba haramun bane domin me domin me a muharramar ka ce ta ko hukunci baka gado baka gado baka gado baka gado eh eh shine na Eh, eh, eh. Kunga mun samu yanzu abu guda biyu bancin aure ya haramta sannan kuma akwai maharamiya yanzu maharama kace ko ina yana halatta ku yi tafiya yana halatta ku keɓance yana halatta duk abin da ke halatta tsakaninka da maharama ka yana halatta na biyu kenan ko amma na uku mun ce babu gado to na hudu babu akwai babu bismillah babu me babu wajibcin ciyarwa wajibi ne su kaciyar da mahaifiyarka misali a rayuwa in ba ta da shi dole ne to amma wadda ta shayar da kai ba dole ba ne babu wannan wajen mun fahimta aha eh mene me hukunci ne hmm eh ayyanta mata ba extension wannan abu da muke faɗi ba extension da duk ayyanta da ɗan ta da thriller ban ji ba dangantaka ta bauta duk mun karanta sunan yanzu in mutum ya tafi ya sau baiwa ko da ya sau baiwa sai ga mahaifiya ta zai bukata ya ɗanta ta ta zama ɗaya misali lokacin da aka ta yaƙi ana ta yaƙi ana cikin yana jariri aka zo aka yi yaƙi aka yi da mahaifiya ce ta zambaiwa ga wasu mutane can bayan ya girma ya fara ya yi kuɗi ko ya yi waye ke ga ana sai da baiwa nan sai ya sawo ta ko da sai aka zunci ga ce ka ce ta tashi da baiwa ta zama ya amma banda wadda ta shayar da kai in mace ta shayar da kai nono sai ya kasance ta ta zama baiwa sai ka sawo ta tana da baiwa sai in kai ka yanta ta akwai hukunci na gaba a ah, zai yi aure zai yi haru mina ma a ci baya haru mu yana da sabbi a kai da bai aure zai aure hmm. na bismillah bismillah wani hukunci na daban babu ne? eh duk karanta babu tarbace hassan babu tarbace da yake waje ba gare ka na diya indiya ta same indiya ta samu su al'aqila za su tattara kuɗi su biya amma in mace ta shayar da kai nono babu wajabcin sai ka tattara wannan kuɗi akwai wani hukunci kuma za ku yi hisuwa ina son ku fahimci matsalar ta tsaya akan ku gurgurun abin da zai iya tsayawa gurgurun abin da zai iya tsayawa hmm. yau da gobe ta nuna nan ba a samun ɗari bisa da yi ya komai kawai sai gobe gwagwada abin da za a samu wani da cikin eh, yau da gobe kawai eh, na dawo daga neman hunger passage a rayuwa kawai ba ta sauwaka a can eh, akwai abu na gaba wanda ba ku haɗi ba shi ne ka son ku haɗi maɗaga baya ba birni nagarta da biyayya irin ta mahaifiya yanzu mahaifiyarka akwai ah, hukunci-hukunci na biyayya ga mahaifiya wa wasu nan insana bi walidaihi misalin amalatu ko hannuwa ba to kura wa wasu nan insana bi walidaihi amalatu ummuhu wahanan alawa ne yanzu babu wannan kaga ai sai Allah ya ce hamalatu ummuhu wahanan alawa wahanin ita kuma gama ma hamalarsa mun bayyana ko ba ta dauke ka ba haka babu wannan a ce ladabi da biyayya wa man haqqun nasu min sunna sahabati ummu umma man ummu babu wani kyautatawa ce ta kamata wannan ta cinci kyautatawa amma ba biyayya da ladabi irin da ake wa mahaifiya ba ya ce ta farko a duniya yanzu mahaifiya kai ta cincinta nagartakka ɗaya, sannan nagartakka biyu sannan uku sannan hudu aka ce mahaifi ko to ita wannan ba haka bane in akwai mahaifinka da ya haife ka akwai ta mahaifinka ya fi ta haƙi akan ka mun fahimta ai mu karanta ta karanta hadisi na gaba eh. inda za mu tashi babu raba a tabir babu mai magana game da shayar da babba babba yaushe ake gama shayarwa ana shayar da babba ko karami ake shayarwa imam muslim ce haddathana Amurin naqid wa ibn abi umara qala haddathana sufyan ibn uyayna an عبد الرحيم بن القاسم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه ونين بابنشي عبد الرحمن بن القاسم ونين بابنشي القاسم بن محمد كو عن عائشة يا القاسم بن محمد يتد عائشة نانا عائشة يا يتد نانا عائشة آآ كو علامة alƙasin ɗanta ne ko ɗanta ne ɗan ɗan ɗan uwanta ne ko muhammad qalat na Aisha ja'at sahlatu bintu suhailin wata mata da ake ce masahla bintu suhail ta zo idan nabi sallallahu alaihi wa sallam mata abu huzaifa ce ta zo inda annabi sallallahu alaihi wa sallam fa qalat tace ya rasulullah inni ara fi wajhi abi huzaifa min dukuli salimin ce ina ganin damuwa da fuskan mijina abu huzaifa saboda shigar da salin ka yi gidanmu wa huwa halifuhu kuma shi abokin ƙawance ne ne watan ya ɗauke shi akwai ƙawance da aka yi da yawa akwai ƙawance na yaƙi har yanzu nato ƙawance ne eh, na ƙungiyoyi su ce in an kai ma guda hari za mu kai hari akwai ƙawance da aka yi da na cewa duk abin da ya same ka ya same ni in na farin ciki za mu yi farin ciki na bakin ciki za mu yi bakin ciki in diya ce za mu kama mu biya in wani abu ne aka samu za a raba da mu akwai kawance na ka ɗauko mutum kamar tabanni ba tabanni ba kamar ya koma gidanka ya taso gidanka kai ka yi mai komi ka biya mai makaranta sai ka ɗaukar nauyi na duk wani yana zama halif wanda yake an yi kawance da shi ya zan kamar ɗan gida kamar da cewa na zan kamar ya zan kamar ɗan gida like a brother ko to za mu ji hukunci like a brother wa huwa halifuhu abokin kawance ne ne ya zan ɗan gida na biyu sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi ya ce mata da wa yake magana annabi sallallahu alaihi sahala bintu suhail matawa abu huzaifa ko da kawo ta ce akwai yaro gidanmu suna ne salim kuma yana yawan shigowa gidanmu ya zama an gida kuma ina jin mijina abu huzaifa yana nuna damuwa saboda yaron ya balaga ya girma ko kuma ya kusa balaga ya girma yana ganin me yasa ke shigowa gida فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai annabi sallallahu alaihi ce yace arbi'ihi ki shayar da shi mama kaga babba Ji babin babu wada'atul kabir babu mai shayar da barun ta ce wa kaifa umbi'uhu annabi sallallahu alaihi ya zan yi in shayar da shi nono wa huwa rajulun kabirun shi mutum ne babba namiji ne babba Ba ta basama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi murmushi Waƙala sai ce kad alimtu annahu rajulun tabir na san mutum ne babba namiji ne babba zada umaru fi hadithihi zada amrun fi hadithihi amrun naqid da mamul lamma imam muslim da amrun naqid da ibnu abi umar ne yace amrun naqid malamin muslim na farko ya ƙara da hadisi ne ce wa kana qad shahida badaran mutum ne wanda har ya halicci yakin badar wa fi riwayat ibn abi umara fa rahika rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ga riwayar malamin muslim na farko maimakon fatabar sama sai ce sai annabi sallallahu ya yi dariya kun ga wannan hadisi mai nuna muna ana shayar da mai babba ko ai mu karanta hadisi na gaba قال حدثنا na بن إبراهيم الهمزلي ومحمد بن أبي عمر جميعا عن الثقفي قال قال ابن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن Ayuba عن ابن أبي مريكة عن الكاتب عن عائشة رضي الله عنها أن سالم مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيته فأتت تعلمة سهيل للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وأنا ما أسأل وإنه يدخل علينا وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة فرجعت فقالت إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي هذيفة إمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحم إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي أمر جميعا عن الثقفي عن ابن قال ابن أبي أمر حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن سالما مولى أبي حذيفة cewa salim maula abu huzaifa kana ma'a abi huzaifata wa ahlihi ya kasance tare da abu huzaifa da iyalai ne wani ne ya cike iyalai ne sahala bintu suhail mun karanta ko fi baitihim a gidansu fa atattani ta suhail sai iya suhail eh, ta zo ita ce matar shi kenan sahala annabi ya alaihi wasallam ta zo inda annabi sallar. alaihi wasallam fa kala tace inna saliman qad balaga ma yablughu rijalu cewa salim ɗinnan da a gidanmu ‘yantaccen bawan abu huzaifa wanda mun tsokai ‘yan gida to ya balaga fa kamar da maza ka balaga wa aqala ma aqalu ya fahimci duk abin da maza ke fahimta wata hankali ne ya kai wa innahu yadkhulu alaina amma ga yana shigowa cikin gidanmu wa inni azunnu anna fi nafsi abi huzaifata min zalika shay'a ina tsammanin mijina baya son haka a cikin rayuwa ce akwai damuwa faqala laha an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi ya ce mata au bi ihi tahrumi alaihi ki shayar da shi sai ki haramta akan shi wa yadhhabu alladhi fi nafsi abi huzaifa abin nan da abu huzaifa yake ji sai ya tafiya ta yi faraja'at faqalat tasaddawu tace inni qad awda'tuhu hakika na shayar da shi fa dhahaba alladhi fi nafsi abi huzaifa kuma abinda abu huzaifa ke ji yanzu ya tafi mun fanci hadisi na farko kamar hadisi na hadisi na biyu kamar hadisi na farko ko ɗaya mu ci gaba قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرنا بن أبي مليكة أن القاسم بن محمد بن أبي بكر أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن سالما لسالم مولى أبي هذيفة معنا في بيتنا وأنا بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال قال أرضعيه تحره عليه قال فمكثت سنة أو قريبا منها لا أحدث به وجدته ثم لقيت الأزمة فقلت له لقد حدثتني حديثا ما حدثته بعد ما حدثته بعد قال فما هو فأخبرته قال فحدثه عني an na aisha a haɓar fiye ne kuna tambayoyi da kuma so ku yi amma ban ba ku da yamma wasu tambayoyin ku cikin karatun za a aisa su da haka kai haƙuri duk wanda ya tuwa da dole akwai tambayoyi cikin kai da su a huda ya yi ko ba ku da waɗannan tambayoyin ba ga wani hadisi da ya zaɓi ku su ba da suka rata hadisi akwai da suke da waɗannan tambayoyin imam Musulmi ya ce وحدثنا إساق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبر ابن أبي مليكة أخبر ابن أبي مليكة أن القاسم بن محمد بن أبي بكر أخبره قاسم بن أبي بن محمد بن أبي بكر يبا ابن أبي مليكة لاباري yace anna aisha akhbaratu cewa na aisha radiyallahu anha ta bashi labari anna sahlata binta suhailin cewa sahla binti suhail matawa matawa mata abu huzaifa sahla binti suhail bin amr ja'at an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam tazo inda annabi sallallahu alaihi wa sallam faqalat tace ya rasulullah tace ya manzo Allah inna saliman li salim min maula abi huzaifa tace ya manzo Allah haqiqa salim tana nufin salim maula abi huzaifa take nufi ma'ana kalbai yana tare da mu a gida wa balaga ma yablugu rijalu ya balaga yadda maza ke balaga wato ya kai wa alima ma ya'lamu rijalu kuma ya san duk abinda maza suka sani qala sai annabi ya ce ta harumi alaihi ishayar da shi nono sai ki haramta gare shi yanzu annabi sai ya faɗi haka nana Aisha ta jiya tabbawa labari nana Aisha ta ba labari Al-Qasim bin Muhammad bin abubakar shi kuma ya bawa labari ibnu abi mulaika in fahimta ko to sai hadisi ya tsaya nan wa qad balaga ma arbi qala fa makastu sana sai ibnu abi mulaika yace ni shekara daya au qariban ko abin da ya shekara daya min ha la la uhaddithu bihi ni kan mun bada labari wanda hadisi <laughs> ce shekara daya ni na yi karatun da makaranta ba bai karanta suwa <laughs> ya ci wahittuhu ce za a ji sai girma a ji sai bin kwanjini duk ta ba da labarin jikai babba yanzu da shi a sha da shi yoro sun malakitu kasima sannan haɗin haɗu da alkasim wanda yake shi ya koyar da riwa da hadisi shi ne mallamina fakultu lahu ce mai laƙada ni hadisan ma hu haddastuhu ba'adu ta haka kawai wani hadisi ka wani zama har yanzu ban taɓa koyar da shi wa taɓa karatar da shi ƙala kama huwa ya ce wani hadisi ne fa akhbartuhu sai gaya mai qala sai yace hadithu anni je ka bada labari ko ina kace ni na gaya ma anna aisha ta akhbaratni ni to na aisha ni tabbal labari zaka ba ba matsala bane yanzu cikin kanka akwai damuwa sai ka ce wani shi ko malami ne bai da damuwa ce a ka na haka yake da ka shi haka haka aka karkar da shi haka yake da kai ka faɗi damuwarka ba ka yi kasa ba shi kuma ya gaya maka gaskiyar lamarin ko da ya ma nauyi shi ma bai kasa ba haka ne haka haka ilmi yake mun fahimta ko tsaye eh. amma ni ba ce ku yi karantar da shi ba ta kwana kuma yi za mu kai wani ta kwana ta bukatar <laughs> da shi shi kaɗai don Allah kuma yi hagu a gaba gaba har yanzu akwai tambayoyi cikin kan kuma ta yi hmm. <laughs> na'am قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة قالت قالت أم سلمة لعائشة إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي قال فقالت عائشة رضي الله عنها أمارك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة فقالت إني امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل رجل وفي نفس أبي هذيفة منه شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه حتى يدخل عليك ثم فاق شبوع زفة وتشكين جدا إمام مسلم يتشي وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن رافع عن زينب بنت أم سلمة قالت su zainab ya ummu salma take ba da labari ta ce qalat salma li aisha radiyallahu anha ummu salma ta ce mana na aisha Allah ya da ita kun ga ba sahabbai maza ba dai har mata annabi sallallahu alaihi suka yi fatawa ga na aisha an sallama mata wannan gefen cewa tana da ilmin da kowa ke fatawa a gare ta Zaka yanzu ummu salma mata annabi sallallahu alaihi wasallam ce ta zo tana fatawa inna na aisha annahu yadkhulu alayki al-gulamul Aifa'u. ta ce mata yanzu mutum ya ɗan yaro wanda ya kusa balaga ya fara balaga yana shiga inda titi wato yana shiga inda mutum allazi ma uhibbu an kula alayya wanda ni kan ban san in wannan yaro yana shiga inda nake kun fahimta tambaya take sai ta ce amma kamar yanzu mutum ne kaza kun fahimta ko eh yaro yana shiga inda ke wanda ya fara balaga wanda ni kan bana san in wannan yaron ya shiga inda nake ala sai ya ce mai bada labari umai kenan yace faqalat aisha tusina na aisha ta ce, amma laka fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam uswa baki da abin koyi ga annabi sallallahu alaihi wasallam qalat inna mar'ata abi ta ce ai mata abu hudhaifa ni sunan sama sahala bintuman man bintu man bintu man sahala bintu man suhail ahsanti tace inna mar'ata abi hudhaifa hakika mata abu hudhaifa qalat tace ya rasulullah inna saliman ya dukulu alayya wa huwa rajulun salim yana shiga inda nike kuma ya balaga ya zan namiji wa fi nafsi abi huzaifata minhu shay'un a rayuwar abu huzaifa tana baci baya sun haka fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam dana yace mana um salma sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace auhi ki shayar da shi hatta ya dakula alayki har ya shiga gare ki bata fitowa da wancan hadisin ko a wancan kissa ta auku tsakanin annabi sallallahu da da sahala bintu suhail bin am ko ita zo tana neman fatawa akan gidan wa akan gidan abu a akan maganar wa akan maganar salim maula abu hudaifa to yanzu kuma na aisha daga bagare ta aka yi ta tarwata hadisin sai tana ba da fatawa ta ba wa fatawa yanzu ta ba ummu salma to bai muji ji قال وحدثني ام سلمى ترى امشي حديث ترى امشي فتوات نعم قال وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد العيني واللفظ لهارون قال حدثنا ابن واحد قال أخبرني ما حرمت بن بكير عن أبيه قال سمعت همير بن نافع يقول سمعت زينب بنت أبي سلمة تقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لعائشة والله ما تجيب نفسي أن يراني الغلام قد استغنى عن الرباعة فقالت لما أرجاء السهرة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني لا أرى في وجه أبي وجبة من دخول سالم قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه فقالت إنه, إنه ذو لحية فقال أرضعيه يذهب ما في وجه أبي هذيفة فقالت والله ما أردته في وجه أبي هذيفة طيب إمام إمام مسلم حدثنا أبو الطاهر هارون بن سعيد الأيلي واللفظ لهارون قال حدثنا أبو طاهر وهارون بن سعيد الأيلي كما واللفظ لهارون سنة من ليك سبحانه قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت هميد بن نافع يقول سمعت زينب بنت أبي سلمة تقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لعائشة والله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام وقد استغنى عن رضاء تتشي والله بنجن دا إياه يغنيني وأن يعيش ban jin daɗi wanda haɗin yayin shi ya girma ya gani ni a da muna da al'adu na kwarai akwai wanda baya shiga gida a ce kawo ci shiga gida ko kuma ba dole sai ya balaga ba duk da muna kanana akwai gidajen da ba a shiga ba za ka ce maka kai kayi girma ga shiga gida kuma kila shekara ta goma ko wani abu da ya kama da ka wani al'adar kwarai ce a shakwai gidan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ta inda ummahatul mu'minin yanzu an yi infita an buɗe da yawa wanda yake akwai misali na budewar da yawa wanda yake babu kyawu na ta ce ba ni son yaro wanda an yaye shi a ce ya shiga inda nake faƙalar lima tana nan ta ce saboda ni ƙarjar a sahalatu bin suhail da kuma sahala bin suhail ta zo ila rasulullah sallallahu alaihi ita ce matan wa ne sunan mijinta ta zo faƙalar ya rasulullah wallahi inni la ara fi wajhi abi min dukhuli salimin ta ce wallahi ina ganin damuwa ga fuska abu huzaifa na shiga salim da yake gidanmu alas fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi ya ce arbihi ishayar da shi fa qala innahu du lihiya ta ce ina da gemu fa fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce arbihi yadhhabu ma fi waji abi huzaifa ishayar da shi sai damuwan nan ta abu huzaifa sai ta tafi wallahi ma a rafta hufi waje ya abi hudaifa ta ce na fahimci damuwan ne a hutu abu hudaifa za ki yi gaya nuna ba magana ya yi ba tsaye kala wa ta sani abdul malik ibn sha'ib bin lais kala ta sani abi an hajj an jaddi kala ta sani uqayl ibn khalid bin ali bin shahab bin annahu qala wa khabarni abu ubayda bin abd alrahman bin zam'a an ummu zainab bint abi salama akhbaratuhu an ummaha ummu salama زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها كانت تقول أبا سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اي لخنا عليهن أهل بتلك الرضاء وقلنا لعائشة والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلام الخاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاء ولا اله طيب إمام مسلم حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني من جديد وقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني أبو أبيدة أبو أبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول أم سلمة من عائشة تبات الأبار تبات وأنه فتواه ta kasance tana cewa ashe ba a kaɗai ta tambaya ba ta tambaye sauran mata annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce a ba sa'iru azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam an yi dukilna na ahadan bikin raba'a sauran mata annabi sallallahu alaihi wasallam sun yarda su shigar da kowa inda suke da wannan irin wannan shayarwa wata su sauran mata annabi sallallahu alaihi wasallam ba su fahimci cewa hadisin ga kowa yake ba saboda me wa qulna li aisha suka ce mana aisha والله ما نرى هذا إلا رخصة أخفها رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ce mun ba mu gani ba sai wannan wani rangwame ne annabi ya yi ga salim shi kadai zaka wannan hukunci na wannan gidan ne ba dukka bane yanzu ba za a ce babban mutum ya zo ya sha nonon wata mata ya haramta gare ta ba zaka su ra'ayin mata a alaihi wasallam shine wannan ya banta ga wannan gidan ne kawai fama huwa bidakhilin alaina ahadun bi hadhihi rawa'a suka ce mukan babu wanda za mu sa waya shigo inda muke da wannan shayarwa wala ra'ina babu wanda za mu yadda ya gane mu da wannan waye wata wanda da isa zan muharramin mu da za bari ma mutum ya gane mu ba saboda wannan shayarwa saboda kun ga sauran mata annabi sallallahu sun tafi akan me akan cewa wannan ke yake ga Salim shi kadai ne gidan su Sahala bintu Suhail bin Amr ne gidan Salim Maula Abi Hudayfa ne gidan ah, Abu Hudayfa ne amma hukuncin bai tafi ga sauran mata ba gaba daya bai tafi ga sauran gidaje ba zaka inda suke mata annabi sallallahu alaihi wasallam dukkanin su na Aisha babba ba a shayar da shi nono kuma wannan shine ra'ayin su sahabbai su ma da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su na malamai in ba dawo da zahiri ba zaka wanga inda zahiriya yake aiki su zahiriya sun yadda har yanzu mutum babban mata tana iya shayar da shi nono kuma ta haramta gare shi amma sauran mallamai ba su yarda da haka ba imamun nawawi yake cewa waqtalafa ulama fi hadhihi al-mas'ala malamai sun sabali game da wannan mas'ala faqalat aisha wa daud aisha na aisha radiyallahu anha da daud az-zahiri suka ce sabatat hurmatu ghada'i bi ghada'il baligh haramci na shayarwa ya shiga da shayar da baligi ya shayar da baligi shi ma ya zama muharrami kama tazbutu bi raba'i tifli kamar da yake tabbata da shayar da an ƙaramin yaro bi hadal hadisi saboda wannan hadisi na muka karanta wa ƙara sa'irul ulama'i su kuma sauran mallamai suka ce mina sahabati ya daga sabon manzo Allah sallallahu wa tabi'ina da tabi'ai wa ulama'il amsali da malamai na garuruwa ila suka tafi ila an ilal ana har zuwa wannan lokacin imamun nawawi ke magana yace la butu illa bi irba'i man lahu duna sanataini suka ce lallai wannan shayarwa ba ta kasancewa sai ga wanda bai kai shekara biyu ba illa abu hanifa face abu hanifa fa kana sai yace sanataini wa shekara biyu da rabi kaga lokacin shayarwa ne ko Waƙala qala zufar salatu sinin zufar ce salatu sinin shekara uku sai yanzu ana magana yaro dan karami wanda wanda a wasu wajaje ba su yaye shi ba wa an malikin riwaya sanatayn wa ayyam malik da riwaya tace shekara biyu da yan kwanaki wa tajjal jamhur bi qawlihi ta'ala wal walidatu yawmina auladahunna ne kamilayn liman da an yutimma radha'a ka hujja da aira ba a Allah ya ambata cikin ƙwar'ani cewa shekara nawa ce biyu cikakku tsaye mun fahimta yanzu yanzu mun fahimta ko yanzu cewa babba ana iya shayar da shi ya kasance ya zama muharrami mazabawa ce na Aisha Allah ya kara mata da dawa kuma da da zahiri jumhurul ulama sun saba mai wannan fahimta na farko matan annabi sallallahu mun jina na ummu salma tare da wani mata annabi sallallahu sanan da sahabbai da tabi'ai da wa'anda ke bi musu na mallaman garo yadda ba mun fahimta idan ka tashi wannan matsala ni ashari'a musulunci ciki na shine ka fade ta haka cewa tana da sabani ko shari'a musulunci ba shine mazhaban na Aisha da Dawud da Zahiri kuma ba ita ce mazhabar jumhur ba amma bi'a haɗe su sune shari'a musulunci yanzu ba za ka zo ka soki ka ce ai wannan mazhabar wauta ce ko kaza ba ce ba za ka yi ba akwai nana Aisha take ta rawaito ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ke da wannan fahimta sai an sassauta baki wajen magana game da matsalolin saɓani za ka zuba wata matsala ka yi zagi ka yi waye kuma wani sahabi ne ra'ayin musabai ne ra'ayin nana aisha ne ra'ayin wani cikin magabata kawai abin da ka fahimta shi addini shi ya fi zama daidai za ka ji. saura kuma yana nan a matsayin sabanin malamai yanzu wannan sabanin mun karanta shi a maganar Imam Nawawi cikin Sahih Sahih Muslim ba cikin Bible take ba cewa ana shayar da babba ko cikin Bible mun karanta ta cikin Sahih Muslim mun karanta ta hadisi ne daga wa aka jingina masu Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da isnadi ingantacce so inganta da gare shi ne wa aka jingina na na Aisha kuma so inganta da gare shi haka duk malamin da ya tashi malami mai addini malami wanda ya san ilmi ce malamai sun yi sabani akan wannan aka da cewa mai sun yi saɓani tare da girmama gehen zahiriya girmama gehen na rasha mai sun yi saɓani ba ta wannan maganar banza ta babu babu maganar banza cikin littattafan musulunci abinda akwai shi ne akwai akwal zan zantattuka waɗanda an rinjayar da su ba haka ba ne amma duk suna nan cikin shari'a musulunci na an gane su cikin bukari na gan cikin musulun na gan cikin littattafan musulunci na an gan cikin da ka akwal ne har yanzu na mallaman musulunci mun fahimta ko da cikin abin da ke ƙara tabbatar da mazhabar jambur akwai baji na gaba akwai lokaci ko baji na gaba zai ƙara tabbatar muna cewa mazhabar jambur da mafi mata a nabi Sallam da mafi yawan malamai ita ce mazhaba mafi zama daidai babun inna marraba'atu na maja'a قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابو الاحوص عن اشعث بن ابي الشعثاء عن أبيه عن مسعود قال قالت عائشة رضي الله عنها دخل علي علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قائد فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه قالت فقلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة قالت فقال انزلن إخوتكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة imam nawa ce babu inna rafa'atu min almaja'a babi wanda ke tabbatar da ana cewa wani ya sha nono ne lokacin da yake jin yunwan nonon kwasai wata lokacin yake cikin nan shekaru lokacin da bai da wani abun sha sai nono shine lokacin yunwa lokacin da yaron yake jin yunwa yana kuka a bashi nono an bashi lokacin ake cewa an shayar da shi ba in ya girma ba imam mutum ya ce wa haddasa ni hannadu bin sari ƙala haddasa na abul ahwas wai abul ahwas ahsan an ash'asa bin abi ash-shafa abihi. An عن مسروق قال قالت عائشة رضي الله عنها نحن عائشة رضي الله عنها تتشي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قائد annabi sassan ya shigo inda nake ko da ya shigo sai iske wani mutum zamne a cikin gidana fashkadda zalika alaihi sai wanda ya mai tsanani annabi ya ji kishi ya ji damuwa ya zan zo ɗakin matata gidan matata iske wani mutum zaune wa ra'aytu ghadaba fi wajhihi sai ni ga damuwa ni ga hushi ga huska annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine namiji ne yana cikin cikin alamu na zama namiji kishi yana ɗaya daga cikin alamu na farko farko na malamai suke saka na farko farko shine kasance kishi wanda bai da kishi siffan mata ne ba siffan maza ba ne ba siffan mazantaka ba ne siffan rauni ne da aka annabi sallallahu alaihi aka ga fushi a fuska ta yi ala sai ta ce fa qultu sai ni ya rasulullah ya manzo Allah innahu akhi min raba'a dan uwana ne na shayar da ni kaga dan uwan mutum na shayar da ni amma harami ne ne ko ala sai ta ce fa qala sai annabi ya ce umbuna ikhwatakum min raba'a ku diba ku gani su wane ne ‘yan uwanku na shayarwa, inna marraba atu minal maja'a, ana shayarwa ne kawai lokacin da yaro ka jin yunwa lokacin da ke ɗan karami ba sai mutum ya girma ba in ga wani hadisin ya ci karo da wata hadisi ko za ka mazhaban mafi yawan malamai ba ce aka yi kun gani wannan shi ka ƙala ƙato ya ƙarƙar adiyu wadda shi ɗaya da hadisa ba gaskiya ba ne in wani hadisa da sauƙi aka tafiyar da su lola ma da masu haɗe wannan hukunci ne ke ɓance irin wannan kiyaye ba a ce mai mansukh an shahe shi akwai abin da cewa nasu wal masu wannan ya ce ruksa ne ke ɓance kun fahimta ko me bambancin wanda za a ce ma mansukh da wannan za a ce ruksa ne kun abin da muka karanto matan annabi sallallahu alaihi da kansu ce wannan hukuncin shafaffe bane eh matan ah, malamai da suka zo daga baya ba ce wannan hukuncin shafaffe bane cewa shafaffe ne duk mutsalahat ne wanda ke sai ka karanci mai amma anasu me da din ta'rifin su sana iya cewa menene me bambancin abin da aka shafe da kuma ne me bambancin su a hanci a usulance me bambancin su ayyib abin da aka shafe haka hukuncin yake inda kowa da kowa a da yanzu an shafi amma an ce rukhsa ke bance yake shi kadai aka halaka kowancen lokacin da aka ce ma aka ce ma sahala ta shayar da salim ba a ce ma wani makwabcinta hukuncin da ke ga wani makwabcinta ko wani unguwa ko wani unguwa ba hukunci wanda ke ki a wannan gidan aka bada shi mun fahimta ko za ka rusa ce ke nan take malamai sun haɗa wannan an wuce bai isa wannan wani ya ce irin eh, wannan hadisan su ne ke kawo ɗan ƙur'aniyun ba sai ba gaskiya ba ne ɗan ƙur'aniyun ajanda ce sananna ah, mutane ne masu suka ga hadisi mutane ne masu Wa'inda eh, ke suka ga shari'a musulunci gaba ɗaya ba wannan hadisin suka kawo su ba gaskiya ba ne ba wai hadisi ya ci karo da hadisi ba aya ma tana cin karo da aya a yi jam'i tsakanin su a gane annasis wal mansur a yi hidda kaza zaka ba cin karo ba ne ke kawo wa kaga yanzu kamar ya ci karo amma malamai sun da wancan hukunci ne khasun ga wancan gidan kun ga annabi sassan sai ya cewa inna maghaza'atu ilal majaa yace ku ba gani su ne yan uwanku ba daga mutum ya sha nono tare da shi ba ya sha nonon wanda ta sha da ke nono kila babba ne ki ce a'a za ka sai karami kaga maza ba sauran matan annabi sallallahu ta fito sannan kuma maza ba jami'ul ulama ta fito ko ayi shike محمد بن المثنى وبشار قال حدثنا محمد بن جعفر وحدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال جميعا حدثنا شعبة حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء وحدثني زهير بن حلب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي جميعا عن سفيان حاء وحدثنا عبد الله بن حمير قال حدثنا حسين حسين الجعفي عن زائدة كلهم عن أشعث بن أبي الشعثاء بإسناد أبي الأحرف فمعنى حديثه غير أنه قالوا من المجاعة muka shi gina na gaba akwai lokaci a abin ne akwai lokaci kuma babu ya kamata mu dinga sauri da karatun shi shi ɗin karatun sayin sun ba a yi mai hadisi da ya uku sai ka mutu baka gaba ba an arba wani hadisi a tawa haka da udatul ahkam ai kan kana karanta hadisi biyar bakwai wallahi sai a fara yanzu mutane nawa ne muka fara karatun abu dawuda da su yanzu da ɗiyansu aka yi da ɗiyansu aka yi yawan da mun kusan kata hadisi uku hudu da ya bakwai ba a gama a sauran miki na? na? muna iya sanya wa ko ba da tambayoyi muna iya sanya babu? Eh? abinci bakwai za mu yi karanta eh. باب الجواز وضع المنصبية بعد مسبية إيه باب الجواز وضع المنصبية بعد الاستمراء وإن كان لها زوج انفقها لكامونة الصبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سيد بن عبد عروبه عن قتاره عن صالح عن صالح بن ابي الحليم عن ابي القمه علقمة الحاشمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوقات فلقوا فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكأن الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من جشيانهن من أجل أزواجهن للمشركين فأذل الله عز وجل في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم النساء أي فهن لكم حلالا إذا اكتبت عدتهن طيب يزو كتاب raba مجيكو بعد babu mai جميل game أما shayarwa amma mun gama duk hadisai da babu buka kasan wannan kitab da ke magana in za mu shiga wasu kunce-kunce wanda yake duk kasan shayarwa a cikin koyar da su duk abubuwan suka shafi haranci ne kaga an shayarwa muna magana wanda ta haramta gare ka tunda ta shayar da kai ita ta haramta gare ka da mahaifiyar ta shayar da kai eh, ƴan ta haramta gare ka don ka yanzu daga nan wannan babu da makaranta yanzu mun karanta ƙarshen abin da ke magana game da shayarwa ya haramta sai magana ya haramta ko ya halasta kamar yadda shayarwa eh, ita ma ta haramta ko ta halasta yace babu jawazi wa'il eh, masbiya babu mai magana akan cewa yana halatta yana halatta a taki wadda aka kamo wajen bauta wadda aka kamo wajen yaƙi ta zama baiwa ita ce masbiya ta shiga cikin asabu yana halatta a take ta ba'dal istibra'i bayan ta yi istibra'i wa in kana laha zawju ko da tana da miji ce inda aka je garin su وانفسخ نكاحها انفسخ نكاحها Ka kamota da aka yi tazzan cikin kamammu na yaki? ya buɗe wancan aure. ya walwale wancan aure. mun fahimta yanzu yanzu idan lokacin da ake yaki ne lokacin da ake jihadi aka tafi runduna ta muminne da runduna ta mushirkai da runduna ta kafirai aka haɗu akwai abin da ake samu na asab shine waɗanda aka samu na na bauta wai na samu na bayi da aka samu idan kafirai suka samu na musulmi za su ɗauke su za su mashe su bayi idan musulmi suka samu na kafirai za su mai da su za su mai da su bayi a 2015 a shekara goma da suka wuce an gayyaci wani babban professor amma ba musulmi ba ne amma na san shi ya san ne sosai babban profesa ne babba sosai musamman ga abin da ya shafi ibn taimiyya ana ce mai min alamin nasu ibn taimiyya fil mu'asiri da ga ya a wata jami'a a jami'o'in turai sai aka tambaye shi sai aka je tambaya me yasa musulunci ke amfani da bayi me yasa musulunci ko sai cika amina ke sukan musulunci da shi yanzu makiya musulunci shine musulunci yayi amfani da bayi kun sai a kama mutane sai a mai su bayi bauta sai professor su yi kallar su ce min jabi do you yi ansa? kamar misali yana ganin cewa so da ni ina kariyar musulunci kariyar musulunci ta musulmi irin wadda kuke yi wani wanda ba musulmi ba ko da karanci musulunci shi ba bai karanci musulunci sai yana kariya ta, yana fahimta yana karanta abin da ya fahimta sai sai ce ansa ne lokacin da musulunci ke amfani da bayi ko wani amfani da bayi ba abin da za a liƙa musulunci ba mun fahimta yanzu ba abubuwan da za a ce musulunci ya yi amfani da yanzu akwai bayi a a kuma da babu jihadi babu yaƙi akwai bayi a saudi arabia babu akwai su a america babu babu bayi a america ta saudi amma babu bayi makka da madina ba wani kokari america ta yi don ba ta da bayi ba yanzu ba lokacin bayi ba ne a yamma a da an yi bayi a makka ko can an yi bayi a da ba abu ba ne wanda yake na musulmi ɗin mun fahimta ko ba ba ne wanda za a sukar musulunci da shi ne amma a zane ka afirka ce ma baki kake ce kowa baki ne yayi ba haji ba ka gani ba ba kasar ba ka je ba da haka duk haka muke kowa haka yake ba laifi ba ne akwai irin su da yawa cewa annabi ya aure na na shara ƙananan shekarun kowa haka yake wancan lokacin ba ke ɓancina ba shi ɗaya aure ƙarmar yarinya shi ba a taɓa samun ɗi a wancan lokacin kowa na aure irin wannan yarinyar da aka aure ka yi annabi aure na aisha an zo neman ta aure ko da yanzu ya iska akwai magana aure a kanta. Kira ka ba abu ne wanda aka suka ba, ji fahimta ko? zaka yanzu muna ana maganar eh, eh, eh, sabyu wai na kamo wajen yaƙi yi musulunci ya kamo yaƙi ko tana da miji ta zama baiwa ita ma musulma in sun kama ta ita ma haka ne zaka abu ne wanda yake ne dokar da shi ne ake amfani da shi a da zaka in ma suka da kai sai ka ce a da gaba ɗaya wani mun ba mu za mu soka ba mun sa addinin musulunci tunda ya ji da shi daidai ne zaka kai mai suka sai ka ce a da abin da duniya yi bata kyauta ba ka keɓance annabi ka keɓance musulunci don ba shi ɗaya ka yi ba sai ka ce ana auren yara ƙanana ba a kyauta ba eh ba in gare ka ba a kyauta ba amma ka ce musulunci bai kyauta ba ko annabi bai kyauta sai ka ce duk duniya a da ba ta kyauta ba ka ɗauko maka ka babban haɗa sai ku canza kai da duk duniya in ka ce haka kaga an san akwai nau'in hauka da nau'in waye gare ka amma ka keɓance musulunci ka keɓance annabi sallallahu alaihi wasallam to akwai baƙaƙiyayya a zuciyarka da son rai kuma bil'asafi shadid an wanke kwakwalin da yawa cikin musulmi yan boko da irin wannan tunani ya aka yi aka yi kaza ga musulmi ka ya aka yi aka yi kaza gaskiya ne an yi kaza ya eh, gaskiya ne an yi amma irin wa'annan abubuwan haka aka yi za ka auren ya kwance da bisabli da zamanta baiwa إمام مسلم يقول Bini Umar, الله بن عمر بن ميسر القواريري قال حدثنا yazid ibn زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح عن, عن صالح أبي الخليل عن أبي القمى الهاشمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين شو عن النبي صلى الله عليه وسلم رد أكياك حنين يوش أكياك حنين بايمه أحسنت ويوم حنين يجعجبتكم كسرتكم ba aka jaisan ila auqaf annabi ya aika wani jaishi zuwa auqaf ina auqaf take wajen ba'if falaq falaqu aduwan sai suka hadu da makiyacan fa qatalu sai suka yaki fa zaharu alaihim sai musulmai suka samu nasara akan su wa asabu lahum sabaya sai suka samu wasu bayi daga wajen yaƙi faka anna nasan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam taharraju kamar wasu mutane cikin sabon manzo Allah sun shiga damuwa min hinna na su auka musu ko su kwana da su min ajli azwajihinna min almushrikina domin mazan su na mushrikai cewa ina mata aure ne muka samu wajen yaki fa anzalallahu azza wa jalla fi zalika sai Allah azza wa jalla ya sauka su game da haka yace wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aimanikum haka matan aure haramun ne gare ku duk yaki ɗaya ne cikin suratul nisa'i ana magana wanda an ka haramta sai ce haka matan aure an haramta muku su cikin matan da ba a aure akwai matan aure sai waɗanda daman ku suka mallaka sai bayi zaka an kebanci an an an an fidda bayi in kuka je kuka samu bayi ko matan aure ne na mushrikai kuka yaki da su kuka an so su shikenan sun zama halal gare ku yanzu mun fahimta tayyib ah, ai fahunna lakum halalun idan qabat iddatuhunna ai su halal ne gare ku idan iddasu ta gama suka yi istibrai sai muhaddasan قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مسنى وابن بشار قالوا حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن ابن خليل أن أبا علقمة الحاشمي حدث أن أبا سعيد الخدري حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين سرية بمعنى حديث يزيد بن زريع غير أنه قال إلا ما كانت إلا ما ملكت أيمانكم من حنى فحلال لكم ولم يذكر إذا انقضت عدتهن. قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني حارث قال حدثنا شوبان قتادة بهذا الإسناد نحوه قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي خليل عن أبي سعيد رضي الله عنه قال أصابوا صبيا يوم أوطاس لهن أزواج فتخوفوا فأنزلت عليه فأنزلت هذه الآية ولمحصنات من النساء إلا ورثت أيمانكم قال ورثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن يعني من الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة بهذا الإسناد نحوه. طيب. آه. ba mu iya ba mai babi ko eh. sai mu ci abinda mun kafa faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafi cikin fatan mai shafi ta mu sai tambayoyi bismillah hmm. game da shayar suwa ba ku ba shi ban ji ka ba wala ni ban ji bai kawai shi ka bude bai shi alaikum assalam Hmm. Hmm. Ban Ba ji ba amma kila na fahimta a hadisin ya an sama inna marza'atu a al-maja'a da ka san kaulin jamhurul ulama cewa sai ana jin yunwa sai karamin yaro da miji in ya sha nonon mata ce bai haramta gare shi ba ita ce masaba jumhur ulama bismillah Mm. wallahu alam da duka alama khala ta fi haƙƙin kyautatawa mm. saboda alkhala bi manzilatil um haka hadisi ta zaka ta fi ta fi haƙƙi na, bismillah hmm. Hmm. eh ba a ce mata khususiyya sai a ce khasun Hmm, sun fahimci wannan fahimci cewa ba su ne fahimci wannan fahimta cewa ah, a ne su su musulunci kan kansu ne ba in mutu ya samu yin wannan sai ya yi son rai sai ya yi son rai tabbatar da cewa wannan kauli cikin magabata akwai mai shi bayan nuna cewa ka bi shi ku ne masallaci ku aka ta rigima kan sallah ƙarfe ɗaya ko eh ku ne kilo rigima kuka bukata ku samu wani ɗan abu ɗaya kaɗan ku riƙe su ta rigima samu kawai kuna so ku saba wa kawai da Allah ya za a samu wanda ya saba wa kowa da kowa a kawo wuya na kuna ku eh, na gani aka alama daga tambayar su ake ganewa in ba shi mai? Hmm, ka kyauta, Cewa musulunci ko lokacin da ya ce a yi bauta, bai lokacin da ake bauta, kun ga mun ce a da kowa ne ke bauta, zaka baka isa ka soki kowa ba baka saka soki musulunci da musulunci ce kowa to ko a wannan lokacin musulunci yana da wanda ya saki mata ce a ramadana ya yanta baiwa wanda ya yi zihari ya ce mata ta koma kamar mata ta ya yanta baiwa wanda ya yi rantsuwa ɗaya ba zan ci tuwon dawa ba in ya ci tuwon dawa ya yanta baiwa haka ɗaya ana zaman lahiya fafko raka ba zaka mutunci ya buɗe hanyoyi kawai a ta yanta bayi zaka abu ne wanda yake ya buɗe wanda ko a can lokacin musulunci shi ya fi zama daidai shi ya fi sauki shi ya fi rashin jefar da matsala bismillah hmm. alaikum salam Mm. Mm. Hmm. Hmm. kun fahimci tambaya ta? tambaya ta shi ne a takaicin takaicewa shi ne mutu yake so yin aure mata tana da nata nauyi yadda ya saba su nika ta kun fahimci dikas ɗin tambaya ta ba tana da nata nauyi a gidanta da ba ta iya tasowa kila tana da 'ya'ya da yawa ta yi zai samu shi kuma gida ne bai ma da ɗakin da zai sata alhaji mallam bahaushe ka gane ko za ka <laughs> a wajen ka zai sai auro ta to shi koyar na shi dauyi da yawa da yaya da abubuwa su da actor cewa iya aure ta ba bai ya zuwa ta ya kwana saboda rashin rigibu da su yi mai yawa to za su iya su yi aure kawai an yi hau sunnati za su iya su yi aure kawai sai zai ce gafiya ba sai na kwabar ya fara gidan da saboda ka zara na baka za da gida na bai da kofa shi an nemi ya kamata ya zo yana gadi gida na yi wannan shafi ce mani kahun misiyar irin wannan nikahu misyar wanda in shi yanzu ke zuwa suna yanci kuna mutu'a kuma kuna nikahu misyar ba gaskiya ba ne nikahul misyar daban mutu'a daban nikahu misyar malamai sun yi fatawa da halasci nai, kuma ana yi ne da yawa yanzu a irin kasashen saudi arabia takaicewa ce wanda ya kunshi sugori da yawa cikin wannan surar shine za ka auri mata mafi yawa ta biyu ko ta uku ko ta hudu amma ka ce mata su babu komai auren ne kawai in ka yarda ka yarda babu matsala duk shi mutum yana auren mata ta biyu har su haihu mata ta farko bata sani ba sai da kullum can yaka kwana gidan gidan ta farko <laughs> sai ya ce yau suna da aiki daga yau tun da sauran sai sauran ya biya ce ko kuma su yi dogon mitin eh, daga ofis <laughs> ya ce yanzu ogana kullum ya kaba aiki da ya ce ba aiki ka tashi aiki ya ce za mu yi awa biyar ashe ashe wata ugayya ce da ba wata ugar da umin gari to in ta yadda ya halatta in mace ana iya auren mace ka yadda ta saukar da dunnoyin da a gare ta ce ba sai ka biya min haya ba ina aiki ina da ina da gidan da aka ba mu ba matsala ba sai ka kawo abinci ba ina da shi ba sai an raba min kwana ba wani sharce mai kahul misiyar yana halatta akwai da yawa ana yi yanzu ta ku jiya yanayi na zamantakewa yanzu ya sha bamban da yanayi na zamantakewa a da za ka dole abubuwa suna suna buɗa kai yanzu kana zama very local kana mamaki irin wannan kai daga gida sai ka zayo shi aka cewa kai aure kai wallahi namiji duk ba gaskiya bane akwai wanda yake ba haka bane akwai wanda yake girman da ɗaukaka akwai wanda yake wayewa akwai wanda yake kasashen da yake zama duk suna ba da dama a yi irin wannan abubuwa ita kuma shari'a faɗi gare ta don haka wani abu da kai bai yi maka eh to ba ce dama ba dole bane irin wannan abu ga a shari'a ba dole bane amma halas ne ga wanda ya samu kai ne irin wannan yanayi to daga wanda ya samu kai ne irin yanayi zai auri mata abin saboda saboda me saboda mutunci babu inda ya wajabta waɗannan abubuwan na dole in wani ya yahe duk da sadaki mace ta yahe yaya a mutunci shi babu inda ya wajabta abin da aka aure waliyinta matar da shaidu guda biyu kan ingancin hadisin shaidu shi ke da ke ku an ɗaura muku aure babu wanda ya sani babu wanda ya ce dole sai ka sanar da duniya sai ka sa a facebook cewa yi ma aure babu wanda ya ce haka amma yi ku walima wanda da kai da yan uwanta suka sani a alinun ha a bambance shi tsakanin shi da zina da waye cewa yan uwanta sun sani ga shaidu biyu sun sani abin shi da waye wajibi ne ka ce da ita sadaki wajibi ne dama wajibi ga namiji wajen aure guda nawa ne na dukiya wajibin dukiya guda nawa ne guda hudu sadaki ciyawwa, tufatawa wurin kwana hudu to sadaki ma shine babban kacce ta ta yasuwa za ka kacce ta yadda wurin kwana ta yadda tufafi ta yadda abinci duk ya halatta ka sai ya kasance cewa ana iya wannan haka irin wannan ana iya babu lauci wallahi yadda an ɗaura aure yadda aka ɗaura naka naka halayen da ya yi da waye sakamakon su zai kai ka samu inda kana iya haka wasu abubuwa wasu kuce kuce shari'a ba za ka gode musu ba ba za ka gane mutum su ba sai ka zamna wasu ƙasashe wanda yake in ba su ba bayan yi ma irin naka na local baby wanda yake amma musulunci ya halatta ma saboda yasa akwai irin local irin ka da za a samu wanda irin naka ne su kuma ce wasu hukunce hukunce da shi mazhaba Abu Hanifa ta fi kowace mazhaba yawa a duniya saboda flexibility inta da wasu hukunci-hukunci da wasu waye in ka je wasu kasashe in ba wannan flexibility ba babu abin da ka yi bisimila. a ana yi bashi ana tana yahiyar tana baka kadiya ta yahi eh kau kyauta abbatun umar atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in awada nabi an yastankiha khalisatan lak min dak kyauta abbatun suwat al ahzab mukan ah, shi ke na kashi Allah ya tsara maka na kashi ah, wani ya ga ka to da shi ke kai shi ke na kashi hmm ba za a ta babu wani bayi a gaban ko suna so bayi daga Nijar sun ce wai bayi na dada ne babu bayin dada da babu bayin dada da yau wata shekara na ƙarshe aka yi jihadi wasu iyaka babu babu bayin dada da sannan an yarjejeniya a duniya kasashe sun sa hannu na cewa a yi abolition eh, abin nan kuma ƙa'ida da kowa aka sa hannu ta tabbata dalili ne sulhun hudaybiya da aka sa hannu da kahirai kuma dukan makuwa za ka babu bayi yanzu duk duniya babu bayi in bayi sai an jihadi aka samu su sai an yi jihadi aka samu su yau sharbon ka ji jihadi a nan kusa kusa tun shi hudun kodiyo kila ba taɓa jin jihadi ba shekara a yi duk suna cikin bauta ɗayan bauta ɗan bawan jikan bawa. mutane da aka satowa kawai a sato sai a ce an bayi a sato a ce an zama bayi man ba a kowar fa akala samana wanda ya sai da baɗa ya ci ba a zai har aljanna a ɗaya eh, ga na karshe ma muka ci na karshe. bismillah ina wannan kalmar ta na aure kawai nake sani eh, misiyar eh, misiyar misiyar misyar mimun sinun ya'un alifun ra'un misyar mun ga mun ci karshe za mu yi ba'ajiya da kai ba'ajiya shi ke a ba a ba an ba'ajiya ba <laughs> ba ta ba da kyautar kanta bismillah na'am eh Thank you. a'a sai dai in kasuwanci ya kai shi ya ziyarce ta la bi halu illa ila ba a nika gari a tafi waje in ba masallatai guda uku ba ka nika gari ka je ziyarta kabarin mahaifiyarka da a kano ba ka yin haka amma in kasuwanci ya kai ka kano wani abu ya kai ka kano tana iya zuwa ka ziyarce ta Wasu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta akwai shama'il gobe da yadda Allah